This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci shalkutar kungiyar haɗin kan kasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya to amma kuma hakan na sawa a wulakanta miliyoyin mutane. kana ƙasar turkiya ta kira wani taron abokan ƙawancenta na ƙungiyar tsaro ta neto yau talata da nufin tattaunawa kan barazanar tsaro da take fuskanta to kanin labarin kenan kamar kowace ranar talata bayan kun gama shan labarin duniya aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya to amma kafin ku ji tsaka mai wuya gwamnan jihar adamawa zai bayyana mana kaɗan daga cikin abubuwan da shugaba muhammadu buhari zai taɓo a ziyarar da ake sa ran zai kai ƙasar kamaru gobe laraba idan Allah ya kai mu. sannan kuma ku ji wainar da aka toya wajen Kudus wato taron Kudus da kungiyar Muslim Brotherhood ta Najeriya take shiryawa shekara-shekara da aka yi a Abuja. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci jalkwatar kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa. bayan da ya ɗauki wuni guda yana mai da hankali kan ƙasar habasha da kuma rikicin sudan ta kudu shugaba obama ya gana da prime minister ethiopia helimarian da selin a babban birnin ƙasar jiya litinin ya kuma ce ƙasashen biyu manyan abokan ƙawance ne a batutuwa da dama sai dai ya kira ga gwamnatin ƙasa basha ta ba manema labarai da kuma 'yan hamayya damar gudanar da harkokinsu ba tare da tsangwama ba a wani taron manema labarai da aka gudanar jiya litinin shugaba obama ya ce sun gaya wa juna gaskiya a tattaunawarsu da prime minister ya kuma ce ba manema labarai da 'yan adawa dama zai kara wa jam'iyya mai mulki karfi a maimakon raunata ta making sure to open additional space for journalists for media ya ce ba manema labarai damar gudanar da ayyukansu da kafofin sadarwa da kuma kyale 'yan adawa su bayyana ra'ayoyinsu zai ƙara wa ƙasar ƙarfi jam'iyya mai mulki kuma za ta ƙara samun nasara a nasa ɓangaren mr halemarian ya ce ƙasa abasha ta himmantu wajen inganta harkokin kare hakkin bil'adama da kuma harkokin gudanar da mulki ya ce ƙasar ta ƙudiri aniyar bin tsarin demokuraɗiyya sau da kafa shugaba obama ya kuma mai da hankali kan batun yakin basasa a sudan ta kudu a jiya litinin din inda ya gana da shugabannin kasashen kenya da habasha da kuma kungiyar tarayyar afirka kafin tattaunawar shugaba obama ya bayyana cewa lamarin sudan ta kudu yana ƙara kamari ya ce shugabannin ƙasar sudan ta kudu da kuma shugabannin hamayya uh, suna, nuna taurin kai kuma za a ƙaƙaba musu takunkumi idan ba su daidaita ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya to amma kuma hakan na sawa ana wulaƙanta miliyoyin mutane yayin da wasu ke gani ana keta haddi da cin zarafin mutane a kusan ko'ina a duk faɗin duniya. A rahoton da take gabatar duk shekara ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ta bayyana wannan al'amari a zaman aikin bauta na zamani inda ake keta haddi ko kuma cin zarafin mata da 'yan mata ta hanyar cusa su suna yin karuwanci da kuma tilastawa maza da mata da kuma yara yin ayyukan da ba a biyan su yadda ya kamata in ma an biya su kenan. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce safarar mutane da kuma tilastawa mutane yin aikin bauta na zamani sana'a ce da ke samar da kimamin dala biliyan 150 a duk shekara ya ce ya kamata wannan rahoto da ma'aikatarsa ta gabatar ya zama kira ne na ganin an ɗauki wani mataki kuma ya yi kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su karfafa da kuma tabbatar da ana mutunta ka'idodin dokokin da aka tsara domin hukunta waɗanda ke aikata wannan mugun aikin john kerry ya ce kamar sauran kasashen duniya amurka tana da alhakin ƙara zage dantse wajen kawo ƙarshen tilastawa mutane yin aikin bauta da tilasta musu yin karuwanci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Turkiya ta kira wani taron abokan ƙawancenta na ƙungiyar tsaro ta NATO yau Talata da nufin tattaunawa kan barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da kuma hare-hare da jiragen sama da take kaiwa mayakan ISIS a Siriya. da 'yan tawayen kurdawa a iraki kasar ta yi kira da a gudanar da taron da karkashin kudurin yarjejeniyar kafa kungiyar tsaro ta neto ta hudu da ya baiwa kasashe wakilan kungiyar damar tuntuɓa idan ƙasa ta hakikanta cewa ɗiyaucinta da 'yancinta na siyasa da kuma tsaron ƙasar na fuskantar barazana za a yi zaman ne a daidai lokacin da turkiya ke fama da tashe-tashen hankali kusa da kan iyakarta da siriya daga kudanci da kuma ƙara ƙaimi da take yi a yaƙi da 'yan ta'adda jiya litinin amurka ta ce ta haɗa kai da turkiya a yunkurin kakkaɓe mayakan isis daga arewacin siriya wani abin da zai faɗaɗa rawar da ankara ke takawa a yaƙi da isis a yankin wani jami'in amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai cewa manufa ita ce kakkaɓe ƙungiyar isis daga yankin da kuma tabbacin tsaro akan iyakar turkiya da siriya sai dai jami'in ya ce aikin soja na haɗin gwiwa tsakanin amurka da turkiya ba zai hada da kafa dokar hana shawagin jiragen sama a yankin ba abin da turkiya ta buƙaci a yi da jimawa masu lura da zaben da aka yi a ƙasar burundi da majalisar ɗinkin duniya ta tura sun ce ba a gudanar da zaben cikin 'yanci da walwala ba a rahoton wucin gadi da suka gabatar jiya litinin waɗanda suka yi nazarin zaben sun ce zaben da shugaba Nkurunziza ya lashe na wa'adin mulki wato a karo na uku ya fuskanci rashin 'yancin 'yan jarida sun ce a yayin da galibi an gudanar da zaben cikin lumana to amma yanayin yin zaben bai samar da kafar 'yanci da walwala ba shugaba nkurunziza wanda ya lashe zaben da kuri'a kashi 69 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada ya fuskanci cece ku akan ko bai keta akan keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar a wannan aniya tasa na sake yin wani wa'adin mulki a karo na uku masu hamayya da wannan mataki sun haƙaƙe akan cewa neman wa'adin mulki a karo na uku ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar da ya tanadi wa'adin mulki guda biyu da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla da ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar a shekara ta 2006 to amma kotun tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin cewa shugaban Nkurunziza ɗan shekara 51 da haihuwa ya cancanci yin wani wa'adin mulki. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. Gobe Laraba idan Allah ya kai mu aka shirya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kai ziyara kasar Kamaru makwabciyar Najeriya kamar yadda ya kai kasashen Chadi da jamhuriyar Nijar yana ɗarewa kan mulki a saboda a san yadda za a bullowa matsalar hare-haren 'yan Boko Haram. An ba da rahoton cewa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibrila yana ɗaya daga cikin waɗanda za su raka shugaba Buhari a saboda haka wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya zanta da shi gwamnan inda ya bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da za a taɓo. Adamawa yana cikin eh, wannan affected eh, state ɗin kuma mu makwabta ne da Kamaru. Kuma tun bil'azal muna zaman lafiya a tsakanin bodan mu na Adamawa da bodan Kamaru Eh, har zuwan wayannan mutanen da suka fara a takin mutane so eh, in Allah ya yarda mun je za yi magana ne yadda za a samu haɗin kai yadda yawanci dama in sun zo sun yi takin sun shigo ta gefen Najeriya sukan gudu su je kamar so dole ne a haɗa kai gwamnati da gwamnati da za a magance wayannan abubuwan kuma banda wannan kamar a nawa shawara wanda nake son ba shugaban kasa shine muna da matsaloli na hanyoyi tali yanzu daga Bilamba zuwa Bele zuwa har Mayo TL zuwa Demsa har shiga idan gwamnati gwamnati wannan hanyar federal government ne idan za a gera shi a hada da gwamnatin kamaru a najeriya su yi wannan hanyar to ina ganin duk wayan nan ma insurgency din zai dan zai ragu kuma mutanen mu za su samu hanyar na tafiya da kasuwanci da yana daga cikin eh, abubuwan da shi jira buhari yake so ya tabbata talakawan kasar nan eh, economy ya bunkasa nan muna da wani hanya ma wanda daga mubi zuwa sauda eh, zuwa harshen zai fita ta wajen gidar ya zo kamar duk wayannan hanya ne na kasuwanci wanda yana daga cikin abubuwan da nake so mu tattauna gwamnatin kamaru mu zauna mu ga yadda za a kyautata wa jama'a mu to koya al'ummomin da hare-haren boko haram ke shafa akan iyakokin kasashen biyu ke ji da wannan ziyarar da shugaban najeriya ke kaiwa dr umar duhu dan asalin yankin madagali ne ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke makwabtaka da ƙasar kamaru na maganin ziyarar na da alfanu kuma zuwa shugaban ƙasa kamaru ya ga shugaban ƙasan kamaru paul biya wannan shine abin da muke jira tun da don ka duba kawai mu da muke ah, karawa kuma madagali har ya zo zuwa mubi har maiha muna kan yaka da kamaru saboda haka idan ba an ja magana da kamaru sun yadda za a haɗa kai gargajiya an haɗa kai da na wanda ke ɓangaren kamaru duk abin da yake wucewa a sa ido a kai ba to wannan abun duk aikin nan ba a yi ta ba saboda haka mu kira muke yi ga shugaban kasar janar buhari ya tabbata cewa ya faɗa shi paul biya abin da ya kamata a yi a zaman shi na soja kuma shi Paul Biya a zaman shi na shugaba mai son ya kare kasarsa ya yadda a haɗa kai da niyan cewa za a yaƙi waɗannan mutanen har su a tabbata cewa ba wanda zai sake shiga wani kasa ba da dalili ba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. magana kamar yadda ta saba yi a duk shekara kungiyar muslim brotherhood ta yi taron kudus a abuja najeriya inda a bana ta taɓo rikicin falasina da isra'ila kamar yadda wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya aiko mana da rahoto The issue of Palestine Israel as it is called is rikicin falasina da yahuda ya samo asali ne daga nuna wariyar dangantaka wato ma'ana yahuda na nuna tamkar falasinawan ba su da hurumin ma zama a yankunan nasu Imam Muhammad Al'asi daga Washington ke magana a taron Kudus da kungiyar 'yan uwa musulmi ta Najeriya ta shirya a Abuja. Kimanin falasiya miliyan 45 ne suka yi gudun hijira daga yankin kuma ba su da ikon dawowa saboda wannan bambancin inji Al'asi. And the explanation of the Old Testament and the Torah through a racist uh, malamin ya ci gaba da cewa don yadda fassarar tsohon alkawari da attaura daga 'yan nuna wariya ya sanya tamkar falasɗiyawan ma sun zama abin kyama da hakan ya zama wajibi ba wai kawai kwato wa falastinawan yankin nasu ba a'a har ma sai an sauya tunanin yahudawa da yadda suke ganin kansu sun fi kowa daraja a duniya da haka ma suke ganin falastina wasu makaskantan mutane ne Sheikh Ibrahim ElZazaki na ganin nema Falastina yanci ya shafi dukkan al'umma. Ana batun cewa an kwaci haƙƙin wani ne. to idan kwacen haƙƙin wani ya zama daidai to shi wannan ba kwacen falasɗinu ma kowane kwace ma zai zama daidai har wala akwai wani abin da mutane anan sukan rika ɗauka cewa kamar wani abu ne ba kawai na musulmi ba har da ma wasu kan ce wai na shi'a to wani al'amari ne na adama. wani mai bushara na mabiya addinin kirista fasto yohana waidi buru daga kaduna da ya taron na ganin hushin allah ne ya shafi yahudawa tun taurin kai da suka yi wa annabi musa bayan Allah ya cece su daga Fir'auna. Cewa matuka ba ku bi umarna tun daga farko ba zan bar Falastina a cikin wannan kasanan kuma ya zama muku kaya a jiki. Littafin alƙalawa Sura biyu aya uku zuwa biyar in kuma kuma ga addinin musulunci to 'yan shi'a sun fi doki zurfin maganar kudu sosai kamar yadda yahuda suke doka shi yasa zafin ya kai ga wani matsayin na abin da isis ke yanzu wasan yara ne kuma lokacin imam mahdi ya bayyana. da shi isa alaihi to wurin kenan za a san gaskiya amma duk abin da yake ko amerika ko majalisar dinkin duniya ko ko laraba da isra'ila ko kristos ke sa baki wannan wurin kamar krista bai cika damu da wannan wurin ba imam mahadi iya bayana da isa alaihi wasallam to wurin kenan za a sa ta wannan rikicin mukarrabin Sheikh Elzazzaki wato Dr. Abdullahi ɗanladi ya zargi jami'an tsaron Najeriya da barazana ga rayuwar Elzazzakin inda ya bada labarin wasu kan bar motoci da suka wuce kan hanyar su ta shigowa Abuja da ta sa sojojin da suka wuce suka ɗana bindiga da neman ɗaukar matakin ga yawa jini na wuce. Na farko a ta doka da ta hana 'yan motar sojin na tafiya kada ya overtaking ɗinta kada a wuce ta. Na biyu yaushe ne ya zama ka'ida ko doka a ƙasar nan cewa saboda Isra'ila ba su son malam zazzaki sai ya zama to haramun a gare shi ya tafi a cikin ƙasar su wadda aka haife shi babu martanin sojoji kan wannan zargin zuwa yanzu ƙungiyar 'yan uwa musulmi kan yi irin wannan taro duk shekara a najeriya da a can baya ma hakan ya yi sanadiyar rasa rayukan wasu 'yan ƙungiyar da 'ya'yan el zazzakin su uku a zaria nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya kamar shigar rawa Allah ya ji kan Alhaja da dan Maraya kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC The Voice of America Haka ne yanzu kuma sai a gyara zama a saurari tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ka tambaye shi ne ya a ai da an karanta takardar ba za a damban ba ai rashin karanta takardar muka ga kamar an wulakanta jam'iyya ne muka fito muka ce lallai a karanta takardar nan domin yan PDP na mana dariya har wasu na yaga takardar a gabana yan PDP sun yaga takardar Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Sunana mairo Muhammad Mudi daga Sileja. Ni ra'ayi na akan abubuwan da ke faruwa yanzu a majalisa da ake ta samun matsala tsakanin 'yan majalisa da jam'iyya APC. ni a ganina wannan abun bai taso ba ba don komai ba ya kamata a ce su 'yan majalisa sun bi apc sau da kafa domin mu a najeriya ba mu kai munzanin cewa wai mutum ya tsaya a takaran shi independent candidate ba duk wanda yau ya tafi majalisa ya tafi ne domin fatin shi yawancin zaben da aka yi mutane sun zaɓi apc ne kawai saboda haka idan sun zaɓi apc ne aka yi musu karamci saboda albarkacin apc yau su ma 'ya'yan majalisa ɗin ya kamata su yi ma fati ɗinsu karamci saboda haka dole ne su saurara masu fati ɗinsu idan su ba su saurara ma fati ɗinsu ba suna ganin gobe za su fito ta fati ɗin na a yi musu ta fati ɗin apc kafin shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gana da 'yan majalisun tarayya domin warware rikitarsu na neman mukamai kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ya fito da wani wayo ko dabara domin warware tashi matsala da ke addaba tashi majalisa din inda ya je ya ɗauko su da ke goyon bayan abokin adawarsa femi baja biya mila irin su alhassan ado doguwa da pali riyasi ya ba su mukamai abinda ya haddasa baraka a nasu gefen na shi femi din to yayin da wannan take faruwa kuma a can majalisar dattawa sai aka ce abubuwa sun kara cabewa bayan da hukumar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da cewa ashe su bukola saraki da yake koramadu sun yi amfani da saka hannun jabu ko na zamba wajen saka kansu akan manyan kujerun nan da suke a kai abinda masu jayayya da su suke cewa ya isa ya sa a sauke su daga mukaman nasu to kun san duk wannan tana faruwa ne fa a majalisun biyu saboda wasu sun ƙi bin umarnin da jam'iyyarsu ta apc ta basu na cewa ga waɗanda za a zaɓa To Nasiru koya aka karasa gana da shugaban kasa da 'yan majalisar ne kam? Shugaba Buhari ya sake nana ta kiran da yi wa 'yan majalisar wakilai na APC kansu mutunta muradun jam'iyya inda bai fito fili ya ce lalle shi kansa ga abin da yake son ya ga ya faru a dambarwar shugabancin majalisar ba. A sabuwar ganawar tasa da 'yan majalisar a ɗakin taro na fadarsa Buhari ya ce ya yi sa ran yadda 'yan Najeriya suka ba wa APC goyon baya haka su ma 'yan majalisar za su yi mu baya ga muradun jam'iyyar. dan majalisa Ustaz Yunus Abubakar ya yi karin bayanin yadda taron ya gudana. Saboda wannan daraja da kuma daukaka da Allah ya ba muka ka da PDP kuma muna da yawa mu muke da rinjaye a majalisun nan to shi sai ya tsammanci komi fa zai tafi lahiya lumai. To sai kuma abin ya ga kai wankin hula fa ya kai ga dare. to abin gaskiya bai ji daɗinsa ba musamman yadda aka samu mataimakin shugaba dan pdp a majalisan dattijai mu ya kira mu ne na mu 'yan majalisa shi dai an ce dai ya ɗora to shi baya son ɗoriya ya fi son a bi ka'ida da sauransu kuma ya ce lalle jam'iyya ita ce safirin ita ce babba amma abubuwa da sun zo na ƙarshe dole ya sa baki amma shi yana kiran mu don Allah don annabi kowa ya danna burinsa APC ta fi ƙarfin kowa da kowa don in ba APC ba da ba za mu samu kanmu yadda muke ba don Allah kar a ji mu muna faɗa to ciyaman ya tashi na fati don su biyu kawai suka yi magana yana tabbatarwa shugaban kasa da mu nan akwai matsaya na jam'iyya akwai kuma matsaya wanda kakakin majalisa ya bashi ansa nan da awa hudu za a gama shawara kuma za a dawo masa da matsaya wanda gobe za mu tashi rumi lafiya lumai. To a gaida Nasiru. to yanzu bari mu ji daga gurin 'yan majalisar dokoki na majalisar wakilai musamman guda biyu da muke sauraro a muhawara kan wannan takaddama din wato honorable muhammad gudaji zaure da honorable aminu sule duk wanda yake jam'iyya ba zai ce yana jin daɗin abin da yake faruwa ba bangaren a nawa tunani dole ne dama idan iya sabuwa wacce ba ita ce take mulki ba ta zo ta kafa mulki for the first time a lokacin farko dole sai ka an samu irin waɗannan ɗan saɓani waɗanda za su yi. foundation mai ƙarfi a gaba. Da ba a samu wannan hatsaniyar ba, da ba a sami, da ba a wannan. kai baka san baka san me siyasa ba zaka ta wannan surutun mala ka bari na yi kai magana in ka yi magana na ka karasa sai in ka da magana ka zo ka shigo baka fili siyasa ba baka fili siyasa ba na gode na gode ban fi ba ka yi hakuri in karasa tambayar da aka yi min amma magana da ya alhaji aminu ina zuwa ka ina so ka taɓa magana da ya na cewa wannan kamar eh, akalla dai mutanen pdp za a zauna suna mutanen apc dariya amma wannan ba zai zama wani sanadin samu a majalisa aka dinga ihu yan pdp suka dinga ihu a gaban dogara PDP suna cewa APC shame shame APC shame APC eh, a gaban so a saka jawo wanda ya zo gidan ku daya girmama jam'iyya ba da kun girmama jam'iyya ba za a yi mana haka ba wallahi shi zo ya maka riga a wace idan makoci ya zo ya isa ma kai ba ka ba wannan ba kuwa ku ta kun girmama jam'iyya mun ya mun cikin mutunci ya ce maka riga ike ce maka riga duk wanda ya fara butulci ni kamar yadda na faɗa shine cewa jagoran jam'iyyar apc a ƙasar nan janar buhari ne shi ya ba da umarnin cewa ga wanda ya fara tsin magana ya fara bujirewa ko wayi idan wani ya zo bujire shi ma to an samu bujirori da yawa ke da haka muna tunanin mu amiru jam'iyyar apc jam'iyyar apc abin da ke faruwa abin da Aliyu kai wannan magana ya ɗauka hargitsi yake a cikin kazauri. Ita magana muke nan muna yi da mutanen duniya. Ya saurara kamar da nake saurara maka. Ba magana ba magana ake kana kare. Saboda haka Alhaji Muhammadu bari ya sauka mana ni so nake idan an kawo batu an an kalubalanci wani da zance a bashi dama sai ya kare wannan matsayin nasa. Eh. magana da nema shine cewa wannan abin ba zai zama abin dariya a gurin abokan adawan ko na pdp ba kenan siyasar duniya siyasar duniya haji aliyu babu harkar da ake siyasa a karkashin tebur is possible a siyasa yau ku disagreeing gobe ku agree. amma dai abin ba zai kai ga damba ba alhaji aminu abin da damban da aka gani ana yi a majalisar nan ya bata mutanen najeriya da yawa ransu kwarai da gaske gaske me zai kai har a dake dake ka tambaye shi me kawo me ya kawo me ya kawo Allah ubangiji ya rabu majalisa da mutane irin suka zauri sun zo ciki babu babu decorum rashin majalisa kamar filin dambe ne su suka zo suka fa suka tada wannan saboda haka wanda ije ita da hargitsi shine duniya ya kamata ya wa dare akwai hanyoyi da yawa na mutunci na kokenka ba tare da ka ruga za ka sace akwatin majalisa ba. amma kai alhaji muhammadu ka zaure me ya kai ka yi sauri wajen ɗaukar wannan sandan mulki ta majalisa abin da ya sa muka gangaro muna so ne mun ga kamar jam'iyyar ake so a kai ta aiko da takarda ba a karanta ba karanta an ji karantawa. To amma yanzu Alhaji Muhammad Alhaji Muhammad Kazaure abinda za a dinga yi kenan kullum aka samu rashin jituwa sai dambe? A'a ai da an karanta takardar ba za a yi damben ba ai rashin karanta takardar muka ga kamar an wulakanta jam'iyya shine muka fito muka ce lallai a karanta takardar nan domin yan PDP na mana dariya har wasu na yaga takardar a gabana yan pdp sun yaga takardar da jam'iyyar mu ta aiko to me ya kawo haka fi layi to amma yanzu da Allah Alhaji Muhammadu wannan shimfiɗar da aka yi kaga ta yi kyau kenan idan aka ce musamman fa ka duba wannan eh, rashin jituwa duk galibin a cikin 'ya'yan jami'a ɗaya ne ma ba ma tsakaninku da 'yan pdp ba ne. Eh, mu da 'yan pdp ba ne 'yan pdp sun zo sun shiga ne sakamakon suna ganin su suka bada gudunmawa a kafa wannan shugabanci. To to ina zuwa bari in karasa eh, bari koma jin Alhaji Aminu mu karasa wannan tattaunawa ne. Eh, Alhaji Aminu da na tambayi shi eh, takwarar da haka Alhaji Muhammadu ya za a sulhunta wannan abin kai ya kake ganin za a ba a samu maslaha kan wannan al'amari. Mu da da dattawan jam'iyya ne masu mutunci muna tattaunawa da mutanen femi shi ka zaure bai san abin da ake ciki ba amma ana tattaunawa kuma da yardar Allah a sasanta abun nan ta yadda zai wa mutanen Najeriya rai. Alhaji ba bari ya sauka bari ya sauka da Allah na bari ya sauka tukuna ai mun kusa karewa zan baka dama ka ai ai zan baka dama ka mai da masa martani in kana so amma ba na so kuna sa'in sadan. Ya samu wakilci amma amma ba za a yi shugabancin majalisa ba don kawai a farata wa mutum ɗaya rai ran da babu shi kuma ba ya za a yi. Rama ya mini yanzu yanzu daga cikin kowannen sassan guda biyu ba wanda yake da niyyar da canja matsayinsa ya tafi tare da ɗayan ne? A'a, ai ana tattaunawa ma. Ina tabbatar maka da cewa yawancin maganar da ɗan uwana yake yi yana yi ne saboda a cikin malisa an kallo ne shi daga can nesa. Bai san me ke faruwa a cikin kokoliya ba. Saboda haka shi ma zai yi mamaki ran da aka dawo zai ga cewa irinsa irinsa masu hargowa da tashi hankali ba su da yawa wallahi to ina zuwa ina zuwa Alhaji Aminu ina zuwa bari in ba Alhaji da dama domin tun da zai na sai mai da maka martani na cewa da kake bai san abin da ke faruwa ba Alhaji Muhammadu ga guri nan mu je amma a takaice ina tabbatar kan abin da da su shi kenan to ba da la abin da alhaji aminu ne yake magana cewa ban san abubuwa yana nuna mun kamar shi ya ne a majalisa ne ni kuma mai gidansa shi a ne da zo wannan gurin ba mu kare iya siyasa ba ta iya siyasa ce ba nan kare mai gidansa ban zo nan to da kyau to ba da la to eh, alhaji aminu akwai abin da za a kara kafin mu rufe akwai abin da zan kara kira ga musamman shi da kuma irinsa shine cewa su koyi aiki kawo ba hargitsi da kuma tafiya babu hujja ba a kan matakai. To guri sai ya koya mu ma mun zo gurin mun koya haka muka tarar kuma su man Allah ya sa ba su dama bayan shekara hudu wasu ne za su zo za su zance koya amma idan an yi adalci Allah da Allah zai koya ko tunda za ku biyayya ka zaure tunda za ku biyayya ka zaure za ku koya Allah ya sa za mu biyayya To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai mun ga abin da hali ya yi muna godiya ga su bakin namu honorable muhammad gudaji zaure da honorable aminu sule da ko musamman wakiliyanmu madina dauda ta taimaka mana wajen haɗa hancin wannan shirin baki ɗayansa kuma madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwato a washington to kamar yadda muka saba za mu karkada shirin na yanzu da takaitattun labarai Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci takwatar kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa bayan da ya ɗauki wuni guda yana mai da hankali kan ƙasar Habasha da kuma rikicin Sudan ta kudu. ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki na duniya amma kuma hakan na sa a wulakanta miliyoyin mutane. To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 agogon Najeriya muke fatar za ku sake lalubo wannan tasha. na sashen Hausa domin jin wani sabon shiri wanda a lokacin za ku ji hanayar da aka yi a wajen taron kolin matasa da ake yi a Abuja. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Malam Madu Garba mataimakin darekta a ma'aikatar harkokin cinikayya da masana'antu zuwa ga mahaifiyarsa da ƙannansa DJ Ashe da Rakiya da Hajara Sagir da kuma Yahaya Garba manaja. Allah ya gafarta masa ya masa tukuici da gidan aljanna. mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa mai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.